don a shekara ta 2005 ne aka fara wannan shari'a a babbar kotu da ke birnin kebbi wadda ta yanke hukuncin cewa ba a bi ka'ida ba wajen tuɓe sarkin gwandu na goma sha tara almustapha haruna jakolo kotun ta yanke hukuncin cewa a mayar da sarki mustapha jakolo akan karagar mulki sannan kuma a biya shi dukan haƙoƙinsa to sai dai a wancan lokacin gwamnatin jihar kebbi ta ɗaukaka ƙara zuwa wasu kotuna har guda uku waɗanda duka suka baiwa jakolo nasara daga bisani aka sake ɗaukaka karar zuwa kotun koli wadda bisa wasu dalilai ta sake mayar da karar a kotun ɗaukaka ƙara mai zamanta a sokoto wanda kuma ta sake tabbatar da hukuncin ta na farko wanda kuma shine tabbatar da hukumcin da babbar kotun birnin kebbi ta yi mustapisi onyonabi shine lauyan sarki na goma sha tara almustapha haruna jakolo i am not surprised because this is the third time and particularly the second time in this very court ya ce bai mamaki ba da hukuncin na kotun domin sau uku kuma sau biyu a wannan kotun ta ɗaukaka ƙara suna samun wannan galaba lauyan gwamnatin jihar kebbi ya ƙi magana da manema labarai a cikin harabar kotun akan haka na tuttubi masarautar gwandu sai da duk kiran da na yi wa sakataren bai ɗauka ba kuma na aika da sako ba a mayar da jawabi ba na kuma tuntubi mai baiwa gwamnan jihar kebbi shawara akan harkokin sadarwa da tsare-tsare wanda ya ce ba horuminsa ba ne ya yi magana akan wannan batun na kuma kira wayar babban lauyan gwamnatin jihar kebbi ba a ɗauka ba na kuma aika da sako kuma kawo zuwa haɗa wannan rahoton ban samu amsar sakon ba aminu mayana na hannun daman sarkin gwandu na goma sha tara haruna jakolo ya yi godiya ga allah akan wannan galaba da suka samu har sau uku yanzu dai kotu dai ta tabbatar muna da nasarar mu na hukuncin da shi justice abbas ya ce na federal high court abin kabi shi ne court of appeal ta kara jaddadawa da cewa shi his royal highness al-mustapha haruna jakolo sarkin gwandu na goma sha tara ba a hitar da shi bisa ga ka'ida ba kuma an zalunce shi so a gaggauta mai da shi bisa kujera shi ta sarauta kuma a biya shi haƙoƙan shi yanzu dai da wannan hukuncin na kotun ɗaukar ƙara mai zama a sakkwato karo na biyu kotun koli ce kawai ta saura ta yana ta hukunci akan wannan ƙarar and the mother of all appeals is now coming up on the 25th day of november lauyan sarki na goma sha tara almustapha haruna jakolo ya ce kotun koli ita ce raba gardama kuma za ta zarta da nata hukunci ranar 25 ga watan nuwamba na wannan shekara saboda haka yanzu a iya cewa kallo ya koma kan kotun kolin nan da wata daya mai zuwa muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya